أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقم سادسة دواء أولي وشير البركة أنا ثلاثة شاء تقوى صلاة رمضان شكرا تابو يا تكريم da arba'in da uku hijiriya wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya a za mu tashi a sabon sura suratul qamar amma akwai tambayoyi sauna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لدى أنا أنا تقرأ بياني kan wakafi wannan ne an ba matsala ne cikin gida in gina makaranta in ce wakafi ne gare shi amma bayan wani shekaru sai ya dawo shi ne karɓar kuɗin makaranta yana amfani da shi shin wannan yana kan wakafi hanyar ko ya zama da shi biyu to wakafi ana yi wa allah barabacin sarki ne abinda malamai suke ta'arifi malaman fikiru wato definition na shi wakafi shine abinda ake kira ta tahbisul asir wa tasbirul manfa'a tahbisul asir sannan kuma wa tasbirul manfa'a ka keɓance wani abun da ake amfani da shi abinda ake amfani da shi na gida ko mota ko wani abu da zai inda kawo kuɗi sannan wata tasbirul manfa'a wannan abin da wannan gidan yake kawowa ka yi shi fi tabirin daji ka yi wa Allah ke saboda haka idan mutum ya yi waƙafi asali waƙafi la yi ba'u wa la yi wa la yi wannan abubuwa guda ba a kaidawa ba a kyautarwa ba a tayarwa kaga kenan ya fi daga wani ka ba Allah kana neman lada a wurin Allah shi Allah ce na ba da wakafin wannan gidan kuɗin a dinga ɗauka ana hidima masallaci kaga ba da dama kuma ka tarbi kuɗin haya ka ɗauka sa a jiyonka ko na ba da wannan gidan a mai da shi makaranta shi kenan ka ba Allah yanzu ya danganci wanda ka nan mawa sai su a yadda za su tafiyar da wannan gidan idan misali gidan nan za mu yi makaranta ya dinga samar da kuɗi ana biyan malaman da za su karanta a wannan makarantar na ga shi da kai ba ba ba na ka da yanzu tun da ka riga ka ba da ka ba Allah to ɗaukan cewa misali kamar yadda ya faɗa ya ce ya yi wasa ya ba da wannan gidan a yi makaranta da masallaci haka ne to bayan an yi kuma sai sake dawowa idan aka biya albashi na shekara kila kuɗi ya rigu sai a sake bashi ya sa a aljihu kage nan kenan haya ya bayan ba wakafi ba wakafi in ka bada ka shirya hannunka a wannan abun a ka abin da ya shafi sai dai misali in kai in kuma za ka kula da shi gida ne ka ba da wakafin kai za ka kula da wannan gidan to ka gaba za ka kudin ka sa aljiyo ba gida ne na ba da shi ga limamai kai za ka dinga bincike ne gidan ni wani abu ya faru tun da ka ba da waka ko kuma na ba da kuɗin da ake samu a yi hidiman makaranta ko a yi hidiman makaranta ko a dinga biyan malamai da za ka dinga karɓar kuɗin amma ba za ka sa a ba ana biya in kai ka za ka kula amma asali abin da ake so ka sa wani wanda zai kula da wannan wasafin da ka bayar wanda ka yi kafin da ka kenan shine annaziru wa alwazaf da ke kiransa annazir wanda ke kula da wazafi haka malaman suke suke kira shi to shi kuma abinda aka shartanta wannan wazafi a kai a kansa zai tafi ba zai sharta ba an gane wannan malamai suka ce idan aka ba da gida sai gidan ya rushe ya zama ba zai iya amfani da samu haya ba ana iya kai misali za a gidajen cikin gari sai na kusa da amince mai tsoffi ne wani ne ya ba da gida irin wannan ginin da kwakwai sai yanzu gidan ya rushe ba za a iya zama ba in aka sai da wani zai yi malin da za a iya sayan wani gida a wani wuri sai a sai da gidan sai a sake sayan wani gida haka ko masallaci ya zama ya rushe ba a iya ibada a wuri an ce za a iya sai da wurin ko masallaci a sake sa kuɗin a wani masallaci ko kuma aka daina amfani da wannan gidan akan abin da aka sa da wani wuri sai a sake saidawa sai a sa kuɗin a irin wannan abin da ya sa a wani wuri wannan shine asalin wannan shi ba a kyautarwa ba a gado tun da kaji ba a gado ya ma in mai kiya mutu ba ga mai min ba da wala ba zai sake amfana da wannan abin da ya ba da wani ba amma idan har yana karban kuɗi yana sa a jiwo to kaga ya sake daga wani ya sa gida ne business kawai ya bude makaranta ana karantar da yara suna biya kuɗi makaranta yana sa a jiwo sai biya malamai wannan kaga ya sake daga wakafi wanda malamai suka ce ne ma'anansa ta hadisu al'asir wa tasdirul manfa'a shine ma'anin asalinta ka tsare ka sa wani abu al'asir gida ko mota ce wannan motar na ba da ita kudin da suke kawowa a dinga biyan ma'amari to man fa'ali shi ne kudin da wannan abin ke samarwa kamar da shi fi sabilillah shi kenan mun yi bayani a jiya akwai wato waƙafi da ake yi bil qawli da magana kamar awqaftu ko min misali habastu ko sammai duka waɗannan kalmomi ce ka ba da wannan zama ko kuma a aikaci kawai ka keɓe wuri kamar da shi wurin sallah na mutane ga magarin mutane a zo ana sallah a wurin a automatic ka ba da shi wazari ko magabarta ka ce ga fili bayan ka gina gida ka ba da yi ita binne mutane nan ba sai ka ce kayi wata biyu asali daga yin aikin da ba da ayi wata fili ne to wannan shi ne asalin wata da mutum zai karu lada ana yi kuma domin kusantar neman kusanta ga Allah yana cikin sarkatun jariya tun da in mutum ya mutu zai dinga samun ne lada to kaga ba a karban kudin haya a wurin abin da ya shafi wakafi yanzu ya tashi daga wakafi kenan kamar ya ba ya ce ya in ya yi turuci cewa wakafi ya yi ya yi wannan furucin a ƙa'idar shirya bai kamata ya dawo maka ya dawo ya ce ya wannan inda akwai kotu za a ce kotu in akwai shaidu ya yi wasafin kuma ya sake yana so ya dawo kotu za su iya sace da marja wanda ya daka a makafai amma idan bai yi ba wata shaida kila kawai shi jita-jita ne ma ake ya wada wasafin za ka yanzu ya sake daga wannan babin zuwa gida ne makaranta ne ya buɗe ta samun da kuɗi ya samu na ya bane kuma ya samu na biyan bai zai zama haka ya danganci yayin abin tun farko shi yasa ake so duk abin da za a yi a rubutu a sa'an nan a sa shaidu ba za a rubuce yi shi ya zo ana iya zuwa kuma ce ya ba da wakafi ya dawo kuma yana karɓar kuɗi sai ko su ta ne da ce a to ai wakafi kai kuma bai da dama ita ake dawo ya ba Allah ya ake kwacewa bai bai bai bai zai yi haka ba wannan shi ne insha Allah amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداء إلى شيء نكر نعم أولا سورة أنا مثلك بيدا سورة الخبر تاتوكا أمكا كما يدى معلمين تفسيري سكي تشيوا wasu sun ce sai ayoyi guda biyu kawai wasu ce a gaba ɗaya ta sauka a makka kana da ayoyi ko kuma ita ce sura ta hamsin da hudu a jerin mai surorin alkur'ani tun daga fatiha zuwa na hamsin da hudu tana da ayoyi hamsin da biyar abinda surar take karantarwa an bato ko tunatarwa game da ayoyi da manzanni suka zo da su da kuma mu'ujizojinsu manya-manya abinda surar take karantarwa kenan sa'an nan kamar yadda malamai wato wannan sura hadisi ya inganta daga wani sahabi da ke kira a wazi al-laiti radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul suratul qaf da kuma intarabati sa'atu fil adha wal fitr a cikin aidin babban sallah da kuma idin karamar sallah wato duk wasu manya-manyan haɗuwa na sabar manya-manya event wanda ke manya-manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan surori saboda surorin sun kunshi alwa'adu wato alkawari da Allah ya na tashin alƙiyama wal da azaba tashin alƙiyama wa badal khalqi da fara halitta wa i'adati da kuma mai da halitta bayan an mutu a dawo da halitta da kuma tauhidi da tabbatar da manzanci na manzanni da wasu abubuwa na manyan makafi na addinin musulunci manya-manya abinda surar take karantarwa kenan to shi yasa duk wata haduwa mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surori abin kula a nan shi ne sahabbai larabawa ne duk wani sura da annabi ya karanta kamar mu zauna ne muna tafsirin qur'ani haka haka ake yi to duk wata haduwa a nan da wasallam zai dubi surori da suke kunshe da wa'azi da magana kan tashi da kiyama kan tabbatar da ke ya karanta yadda muke yin magana da hausa ka suke yin karatu shi ya sa wasu kafin su zuhur da karatu suke yi wuri bayani a can baya wanda da cikin sabbai ana kiran shi ko biyu bin musulmi ba na manta ba wannan ayoyin an fara fusta an fara fusta ma wato wal ardi an hum sada wannan ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa ce sai da zuciyarsa kamar ya tashi sama ce kai ma wa'annan sifofin Allah ne maganan Allah ne shine mai halitta shine kaza shine kaza shine kaza dalilin zai sa ya da shi saboda ya fahimci abin da ake karantarwa to shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in na saba ta haduwa da mutane za su baro angoginsu masallatansu su zo wurinsa da sai ya nemi irin waɗannan surorin sai ya karanta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so sahabbai sun zo wurinsa inda aka su koma da su wa'attu sun ƙaru fiye da yadda suka zo sun koma da abin da zai amfane su to shi yasa yake zaɓar irin waɗannan surori ya karanta su za da ga suran magaba ɗaya ma cikin tarabatin sa'at wan shaqqal qamar dole ake masa tashin alkiyama ta kusa za ka yi tafiya kake tafiyar ta kusa aikuwa za ka nemo ka, inda za ka sa kaya in baka wanke kayanka ba za ka wanke su duk abin da kake bukata a wannan tafiyar za ka shirya su haka ne to kaga farkon surar kenan sai kita rabati as-sa'a tashin alkiyama ta kusa to suran kamar yadda muka faɗa a muke faɗi a kullum an fara ta da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ake fara sauran surorin cikin alkurani in banda suratu at-tauba Allah yake fadi yake tarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar tashin alkiyama ta kusa duniya ta kusa karewa kamar yadda Allah ya faɗa a farkon suratu nahl ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kada ku yi wannan kuma sai ya fara ta ikita rabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ayoyi da yawa za ga suna farawa ne da tashin alkiyama hal alhaqatu mal haqa ko alqari'atu mal qari'a hal ataka hadithul ghashiya duka waɗannan surori suna magana ne akan tashin alkiyama sa'ala sa'ilun bi azabin waqi duka waɗannan kagari suna tunatarwa don a nuna cewa ba duk abin da mutum ke a duniyar nan to ya yi ƙoƙari ya shirin makarce mai zuwa don shi ne matabbata wannan wurin kamar tasha ne transit ne muka zo yi wanda ya zo transit ya san ba zai nemi zai kwanta yana jira ne a ce next flight zai tashi kawai a shirye yake ko bacci baya yi don kada a kira flight ɗinsa bai ji ba haka ne zai tsaya inda zai dinga ji ana kira ana kira shine ma'anar to kaga duniyan nan haka yake kuma daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam din to kawai ya kamata mutum ya yi haka ya ya sa kunne yana jira domin an ce shi mala'ika din yana nan kawai ya sa kaho yana ya sa kunne yana sauraro kawai a ce masa cas ya ce mai kule to ya ƙi rabati sa'atu kenan wani shaqqal qamar kamar aka amrullahi kenan wato wahum fi ghaflatin ko a wancan sura kamar yadda Allah ya sake faɗi a albiya a suratul albiya ita balin nasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun kaga surori farkon surori duka za ga suna magana kan tashin alkiyama nan kuma ita raba tisat wa shaqqa al-qamar nan ita raba lin nasi hisabuhum hisabin mutane ya kusa wa hum fi ghaflatin alhalai suna cikin gafala mu'ridun sun kauda kai an ruwaito hadisai da yawa akan wannan tashin kusantar tashin alkiyama din daga ciki akwai wanda imam ahmad ya rawaito daga sahal bin sa'ad qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul bu'ittu ana wa sa'ati ka hada hakaza ce an aiko ni ni da tashin alkiyama haka bi ma'ana dab da tashin alkiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce sauran annabawan bai ko su tun daga asubahi har zuwa tsakiyar rana har zuwa azhar har zuwa la'asar bayan la'asar sai aka aiko ni kaga rana tana mai gab da faruwa to shi ne ana haka zaki wa ashara bi asbu'ihi as-sababatu wal wusta sai nuna yatsun da guda biyu wannan ita ce a sababa wannan ita ce al-wusta sai aka muke da tashin al-qiyama ai ko ne da tashin al-qiyama wannan hadisi muttafaqun alayhi buhari da muslim suka rawaito shi wa fi sahihi a cikin buhari fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wajen tattaro sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama da malamai hadisi suke kawowa daga cikin sunayen annabi annahu al-hashir ana kiransa ne al-hashir me ma'anarsa allazi yusharu nasu ala qadamayhi wanda azab wanda ake tada mutane a qadamayhi bi ma'ana daga zuwan sare tashin al-qiyama a al'umman sare tashin al-qiyama za ta ga al'umma annabi zuwa ta wuce bai tashin alkiyama ba annabi eh, hud ta wuce bai tashin alkiyama ba annabi shu'aib annabi salih annabi hud annabi isa annabi musa dukkan su al'ummun su ne su wuce sauran ne al'umma wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda suke cewa suna bin bible ba al'umma annabi musa bane al'umma annabi muhammad ne ana kiran su al'ummatu da'awa mu kuma muna ana kiran mu ummatul ijaba duka mu al'umman annabi domin annabi Isa yake akwai wani annabi ya ati min ba'd ismuhu ahmad kenan idza ja'a fa aminu bi idan yazo ku imani da shi ya ko al'umma na in ji annabi Musa in ga mutane su da annabi Isa dukkan su to in suka yi to sun bijire ma umarnin annabin su har yanzu suna nan al'umman annabi to a kan al'umma annabi ne za a yi tashin alkiyama wannan hadisi kamar yadda muka faɗa shi ma imam wato imam muslim ya rubuto shi wa rawa muhammad an rutba ta bin gazwan qala yayi mana kuba fa ta'ala yayi bi allah wa athna alayhi ya gode masa thumma qala amma ba'du fa inna wa wallat hidaa'a ولم يبق منها إلا سبابة إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها سيللي بايعي بألا أما بعد فإن الدنيا للي تدنيا دلوك إلا أما بعد يزو فاء زيزو باينسا أما بعد فإن أسد الحديث أما بعد فاء فاء فاء يزوى شيني قائدنا لا رشيد na amma za a yi suna sun ma ba sun ma amma ba bai tabbata ba amma ba'adu fa inna kaza wa kaza wa kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma haka ka'ida na larabci daga lokacin da aka ce amma ba'ad to harafin da za ka dora a kanka fa'u to sai ke faɗi nan amma ba'adu fa inna duniya lallai duniyan nan kad abanat bi sarmin tana mana fa'a tana mana alam alam na inqita za ta wuce alamu ne dukkan su da yanzu muna ganin su abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alamatu sa'a dukkan su yanzu wanda suka rage mugan su kadan ne kawai wanda daga su shi ke nan ba abin da ya rage da mutum ya ga waɗannan zaman lafiya kuma kila ya tsare ga mutane amma dukkan alamatu alƙiyama akwai wani malami ana kiran shi Umar al-Ashqa ya rubuta littattafai guda biyu ina da su akwai alamatu sa'a sura akwai alamar su a al-kubra ya kalli su kura gaba ɗaya sun riga sun fara manyan al din wasu da yawa muna cikin su abin da yake kawai irin irin su ya juju wajuju kuruju da ba fitowar rana daga nan irin su amma duk abin da annabi ce al'umma ta abu kaza zai faru a al'umma mai alamu ne manyan za ka ga duka sun faru duka sun faru to sai ce fa duniyar nan ta zo yankewa wa wallahi za ta juya baya tana sauri imanin za ta tafi kenan ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتسابها صاحب وكمان ثورا إبن أبو شائم سينا san abu أقوريا in ya sha haka ya gama ai akwai dan wani ihu yake ragewa to sai kamar wannan ihun da yake raguwa bayan mutu ya cinye to haka yanzu duniya abun da ya rage a wurin ta kai haka haka kawai za ka yi cike na ya gama ya tafi kenan in ma za ka sha wannan din sai ka ji ba ka jin in abu mai zaƙi ne ba za zaƙi saboda kaɗan ne ya rage bai saka da ka ji ki a makogoro ba saboda yanayin yadda yake ɗan kaɗan to duniyan nan ba abin da rage yanzu illa haka ne kawai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa walam yabqa minha ne wannan wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha za ku bar wannan duniyan ku koma gidan da babu zawali yanzu tun daga lokacin da annabi ya rasu zuwa yanzu shekaru dubu da wani abu dubu da wani abu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wucewar shekaru dubu da wani abu wanda ya rasu na ƙarshen sahabi shine abu tufail ana kira shi amir bin wafila allaiti rabiyallahu anhu ya rasu a shekara ta ɗari bayan hijira shekara ta ɗari bayan jira yanzu an yana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu inda ya shi ne na ƙarshe a cikin sahabbai abu tufai alibin wasila allaifi radiyallahu anhu akhir man mata min as-sahaba duka malama ne su yi tifaki akan wannan ya rubuta shekara ta ɗari ya kuma in tabbatar da wani hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata hudu ba tare da sahabban sai ce kun gan ku nan wanda kuke doron ƙasa a yanzu nan da shekara ɗari ba wanda ya rage kuma shekara na ɗari na yi ne daga cikin wanda suka ga ɗari ba wanda ya rage cire ne na ƙarshen rasuwa sallallahu alaihi wasallam yana cikin shi da duk abin da ya faɗa sai ka gan shi ya faru haka ya saka bai ce duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa a cikin mu yanzu nan nan da shekara ɗari ba wanda ya rage kuma haka aka yi shine wannan sahabi radiyallahu anhu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniyan nan za ta juya baya za ta guce za ku tafi zuwa ga gidan da babu wato mai sunansa zawali da an je lahira yanzu daga sukare su zuwa yanzu shekara dubu dubu ko kuma yanzu na shekara ɗari zuwa ɗari da ishirin kawai ana kari kamar an daɗe dubi shekarar dubu in mutum yana cikin daɗi kaga alhamdulillah yana cikin wahala irin wanda ba su musulunta ba shekara dubu mutum yana abu guda a duba in mutum yana ɗan ya ciwon ya tsaye da ke gani dare ta yi tsawo ko ba haka ba in kana cikin wani rashin lafiya ta tabbaci yadda ke gani tsawon dare kama ka duba mutum da yake kwanci a gabar shekara dubu da ɗari da wani abu zukafuwar najeriya duka zai ka tafi kila shekara za ke cewa najeriya najeriya shekara ɗari da wani abu ko ɗari biyu ba sai ga duk wanda suka kafa ta yanzu sun tafi suna nan suna kwanci cikin kabari ba san halin da suke ciki ba sai su sai Allah mahalicci su da ga mutum sai yayi abin da ya kamata duniyar nan tana da lokaci da ta ya ta juya baya shikenan to in mutum ya kwanta a kabarin nan fa to bai san ranar da za a yi tashin alkiyama ne ba ko kwanciyar kabari kawai aka bar mutum da shi ya ci mutum domin da bishe ko zai zama a rawdatun min riyadul janna ko ya zama hufratun min hufarin nar to a bar mutum a wannan rabin kawai tana masa azaba ya ishe mutum to ballantana kuma abin da zai biyo baya ta amir shi a shaddu shi yasa shi mai kabarin ke Allah kada kai tashin kiyama kawai shi ya zauna a wannan azaba ya kuma saboda abin da ya hanga abin da zai tarar a ranar tashin alkiyama kaga akwai tashin hankali akwai tashin hankali saboda haka mu yi kokari mu yi addinin nan da kaske mutum ya dinga tuban mu Allah ka dinga istighfari ya dinga kame harshensa harshen ne yana girbo mana abubuwa da yawa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira mu'azu mu'azu ya tambaye shi ce ka gaya mun aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisan tasdari daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai sallah kai kalimatu shahada kada kai shirka kai azumi ka tashi da daddare kai duk ayyukan alkhairi sai da annabi ya lissafa musu wanda za su kai mutum aljanna amma da ƙarshe sani salatu lashe ina kana so in gaya maka wani abu su jihadi ne duka annabi sai dai faɗe su ya faɗi ladan su shi to kana so in gaya maka wani abu ce abinda ya mallaki waɗannan abubuwa gaba ɗaya ce ce kuffa an ka haza ka kama wannan na kaɗin nan a zai ke faɗi ya rasu lallai. a inna lamu a sado na bima na takallamu bihi abun magana yanzu za a kama mu da shi mai annabi ya gaya masa ce safilar ka umuka kai da barinka aka yi da yafi ba baka sun abin da ke kifar da mutane a wuta a fuskokinsu ba ta fuskokin ko ta bayan su fiye da abin da harsunan su zai girgo musu ba kenan za ka iya yin ta aiki kai ta aiki kai ta aiki rana guda ka yi wata magana daga cikin abin da ya shafi shin Allah shi kenan aiki ya bata waɗannan ayyukan gaba daya to mu yi ƙoƙari mu nemi lahira duniyar nan ba wurin tabbata ba ne duniyan nan zuwa ake a tafi shi yasa da mutum ya mutu man rabbuka ma dinuka wa ma nabiyuka tambayoyi uku kawai kuma waɗannan tambayoyin amsa su ba haddace ba ne ba na yaro irin na yaro da ya je sai a zo a haddace da shi ko kuma sai mai takalma kan ba an ce za a gudu kafa su yi kumbura ya je maman a sai mai kan ba kaga wa'azi ya shiga yaro illa a gaya masa ayyukan da zai yi kawai wanda za su tsira da daga wannan to yanayin yadda mutum ya san Allah yake kaɗai ta Allah ya buji shirka shi ne zai fara rabbi Allah inda da muke ganin shi da sauƙi wani sai ta ha ha kamar yadda annabi ya fara bai san amsa ba ya rude da ya gansu ma rudun ma sai hana shi ba su amsa saboda abin da ya san ba zai iya amsa ba ma dinuka ce ha ha ha shi ne umar rasuluka ce ha ha shi ma ya ji mutane suna fara shi ma ya fara to duka waɗannan gurgudun yadda mutum ya yi tauhidi gurgudun yadda ya san addini ya san sallah ya san abubuwa da yawa da suke laluri a kansa ya sani irin abin da mai alalini ya fara awwalu ma yajibu alal mukallafi kaga ya fara tauhidi tashihu imani shine tauhidi sanin Allah tabbatar da tauhidi kore shirka sannan summa ma'rifatu ma yusluhu bihi faraba ainihi sai littafuka ahkamis salati ko wasiyami da sauransu to waɗannan sanin su shi zai samu iya amsa ya san abubuwa da yawa na addini abin da yake wajibi a kan kowa sa'annan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam me bin ka ga annabi da son ka gare shi so kuma ba ba ne, domin misali kan gari da suna cewa suna san annabi amma da an ce musu annabi ya fice kaza sun fi kowa gudun wannan abu annabi ya ce kada a saka wando sun fi kowa saka wando annabi ce a yi kaza sai ka sun fi kowa yin wannan abu yin wannan abu to yanayin yadda mutum ke son annabi ke kuma binsa da kan rabu fi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yuzula gurgudo yadda zai amsa wannan daga lokacin da kaji an ce annabi ya faɗa kaji bai maka ba to kaga wannan mutum baya son annabi sallallahu alaihi wasallam ke yana da wani zabi a zuciyarsa fiye da abin da annabi yake so ko fiye da annabi ya ce a yi to akwai matsala wajen son annabi sallallahu alaihi wasallam domin so ba ibdi'a ba ne aikatawa ne ka aikata mu ga lalle lalle kana jin daɗi ka ji an ce annabi ya faɗa don kai ka samu lafiya sabai abun mamaki za ka gani in aka ce masu annabi ya faɗa kai ko ba ibada ba in suka ga annabi yana yi za ga sun sabura suna yin wannan abu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci yana sallah da takalma su ma suna sallah da takalma shikenan sai suka zo suka annabi sai malaika jibril shi takalmansa da najasa shirin suna gani annabi ya cire takalmansa dukkan su safan suka cire annabi yana wai ba shi ya aka shi cire takalman ku suka ce mun ga ka ne sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce aini an gaya mun sau ina da najasa ne daga yau idan ku zai ke masallaci ya duba inda najasa ya cire in ba najasa daga nan ya shigo da ya sallah kaga su ba a abin nan da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi da zobe na zinari a wani a sahabi kai yana tafiya a cikin kabari da silifar sai annabi ya kira shi ya ba sifti ya sai ne ilki sifti ya fika ya kai mai wannan silifar kana tafiya cikin makabarta da takalma ka cire ka cire ka jefar ya cire kawai sai ya jefar ya tafi wani sai ce masa aya haka ba takalma sai annabi ce ai ba ina jin ka jefar ba ina jin ka cire ne ce a annabi ce an ikan mutan ta ke dauka abin da annabi sun jefar kace har abada ne da wannan takalma wannan yana nuna mana yadda tabbai suke girman a annabi tsallon sun zama karon farko ba tare da wani abu wani sahabi ana kiran shi ina bin Abdullahi bin Mughaffal na manta ko ko ko ba bin Amir ya ga wani yana wasa da dutse irin ya dauki dutse ya tsora na sai ya jefa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yace bai kashe dabba abun farauta zai iya cire ma wani ido ka daina ce gobe kuma sai ya sake ganke yana yi sai ce wallahi tallahi wa zan sake magana da kai ba har abada ce maka annabi ya hana abu kuma yau ka sake da'awa kana yi ce ba zan sake magana da kai ba daga bai sake magana da shi ba ina nuna mana yadda safai suke to wannan shi ne zai sa ka amsa cewa annabi manzon Allah ne don ka yadda shi ne jagoranka shi ne in yi ce abu za ka yi cikin in shirahi sadar kana cikin wata zuciyanka abu da murna annabi wanda Allah ya aiko al-mustafa ya ce kai kai kana jin dadi to shi ne sai ka amsa tambayoyin cikin sauri daga lokacin da kuke jin kai kai to akwai damuwa gaskiya a wajen al-ibti'a yana son annabi sallallahu alaihi wasallam wani malamin mu ana kiran shi Abdulaziz al-Bu'ayy yana koyar da mu hadisi a Madina da aka zo irin zaman da annabi ya hana a yi zaman kare a karatu muka ce ya kwatanta wani ce ba zai iya ba annabi ya hana abu ya yi daidai kowanne mu ya gane shi ba zai iya irin wannan zaman ba tun da annabi ce ya hana wannan wallahi ce ba zai iya mana mu ce kwatanta ba mu san yadda ake kiran shi yadda mai wani zaman ce ba zai iya ba wallahi ka ya faɗa kuma haka ne da yawa wasu ba sa biya in dai an ce annabi hana ko da kwatance ba sa biya yi ba Zuba yadda magabata suke girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallam Zuba yadda muke raina magana annabi sallallahu alaihi wasallam muke ganin ka kaman ba komai ba muna gani magana wani ya fi mana ko abin da muka taso muka samu kakanni da iyaye suna yi ya fi mana magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna so mu shiga aljanna muna so mu amsa tambaya man yuka a haka da yawa sai mun canza gaskiya son annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa ba ce ne ba aiko shi kawai don ya zo ya tafi haka kawai ba tare da abin ba saboda ka mu yi kokari mu dinga girmama sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam mu dinga san mu dinga bin sa a muna jin daɗi ba wai don ba yadda za mu iya yi ba in muna da makofar za mu iya fikewa za mu iya ficewa a shi yasa na ba mu labari ina ga shekaran jiya ne ko yaushe ne wata rana imamu shafi yana karantar da ɗalibansa wani hadisi sai wanda daga cikin ɗalibai ce a ah, yanzu imam za mu yi aiki da wannan hadisi imam hankalin sai ta ce ka ganni da cross ne ko da irin wannan bel da fasoshi suke sawa janjabi ake kiransa ka ganni da shi ne in ce ga annabi ya faɗa kuma ka tambaye ni ko zan yi aiki da shi ce ni fasto ne kenan tambayar nan ma ya ɓata masa rai cewa za mu yi aiki da hadisi nan to kaga irin wannan abubuwa duka abu ne wanda ya kamata mu kula da su dole ce maka rasulun rasulullahi ko qala allah ya gama da kai kai dai mu'mini domin ma kana lil mu'minin wala mu'minin idza qada allah amran an yakuna aw rasuluhu hatta daga wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi baya kasancewa ga mu'mini namiji ko mace Allah da manzon su ce ga nasu kaji kana da wani zabi daga wurin ƙasa ba min Allah sai aka ce wa man ya asilla wa rasulahu eh sai me ma wa man ya asilla wa rasulahu fa inna lahu nar ha wa ma kana mu'mini wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran yakunu lahum khiyara man yasilla wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mumtaz mubina ya bata bata wanda ba maganin gawo to Allah ya tsare mu yi kokari mu ta addu'a mu sai sujjada ya Allah ka sa mu so sunnan annabi ba haka sai mutum zai so sunnan annabi sai yayi daga cikin zai wata din mu ta addu'a Allah ka soyar da mu annabi soyar da mu sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ikon aiwatar da ita shi yasa addu'o'i da muke yi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن كان أي كل الله زي كافي الدعاء Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon bin wannan gaskiya ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu ikon guje ma wannan ƙarya in kana yin ka da gaske Allah zai dakatar da kai kuma ka dinga yin addu'a Allahumma hadina li ahsanil a'mali wal akhlaqi la yahdi ila sabina illa anta wa sarif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta ya Allah ka shirar da mu zuwa ga kyawawan ayyuka da kyawawan dabi'u ba mu shiratawa zuwa ga kyawawan ayyuka da dabi'u sai kai ya Allah ka nisantar da mu da miyagun ɗabi'u da kuma miyagun ayyuka ba mai nisantarwa sai kai ya Allah to sai da Allah in ya karbi addu'an ka lokacin da yake kamata ka karbi addu'a sai ka yashi da kai da kaji an ce qala rasulullahi sai ka ji dadi a zuciyarka sai ka ji dadi in ba haka ba sai mu zama muna cewa muna a musulmai muna bin Allah muna bin manzon Allah Allah manzon Allah sai ga kuma ayyukanmu sun yi nan aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aina ya ta aka yi nan ce inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula sai ya zana sai ga su nan kowane hanya akwai mai kira zuwa gare shi duk wanda ya bar wannan hanyar mustaqima to zai fada daya daga cikin wayannan hanyoyin da Allah yake kada ku bi as-subula ya ta hanyar sa guda daya ne sirata mustaqima ya ta in kana bin na annabi ba ka tsoro fadan ka ba ta jin kunya ba ka tsoro duk inda kake za ka fara in mutum ya karkace na annabi zai ga wasu wurare yana koyi wasu abubuwa an fahimta mustaqiman din shine wannan duka abin da samu muka kawo wannan saboda maganan tashin alkiyama maganan aljanna ne ko wuta shigan su kuma sharadin su guda biyu ne ikhlasi bin annabi sallallahu alaihi wasallam malama suna kiran su shurut na qabulul amal qabulul amal sharɗaini lil amal sharaɗi guda biyu na karɓar aikin mutum dole ka yi shi a yadda Allah don Allah innamal a'malu binniyati sai ka yi shi bisa koyarwar annabi Shi ne man amila amalan laifin alaihi amurna fa huwa raddu komai tawon aiki in dai ba wurin annabi ba Allah bai son wannan aiki wani malamin karana yana ba mu labari ce akwai wani mutum a wani littafi da ya karanta ban taba ganin hadisi ba ko kuma ista amma ya ba mu a littafi ya kira sunan littafin wai wani mutum yana yin a ah, tasbihi da ake talatin da uku uku bayan sallah ta san akwai nau'i nau'i akwai goma goma akwai sha biyar akwai ishirin da biyar nau'i kusan guda bakwai malamai suna kawo su ana iya siya na yin tafsiri shi da aka ce wanda ya yi in kana yi kullum kullum bayan kowace sallah nan kuma ka cika da su ayatul kursi su kulhu wallahu falaki na fi ke ba abin da zai hana mutum shiga aljanna sai dai in bai mutu ba sai to a ah, to shi tun da haka ne ai bare dinga kai ba ɗari ɗari to in yanzu subhanallah subhanallah sai yayi dare kaga nake alheri ne ke alhamdulillah alhamdulillah sai yayi dare Allahu akbar Allahu akbar sai yayi dare yake Allah ya nufi da sa'a sai mafarki an yi tashin alkiyama ana layi gashi a layi sai ana ba mutane ladan tasbihi aka zo har aka gama bai yi sunansa ba a'a ya aka shi da yake ma ɗari da ya kare mai ya ce zai bai gana shi ba shi ya aka yi ban ba sunan ba shi ɗari bai ke ɗari ne shi kai ka wuce annabi kenan shi yasa ba sunan ka nan wurin eh kai sa nan ya dawo to abu ba kyawun ta za ta kalla ba a'a addini ya shar'anta shi hankali ba shine ke ma mutum kyau ba shi yasa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ta samu sabbai wannan yana ce sabbihu ashara kabbiru ashara in ana sun yi da'ira ina ce ku yi kaza ake me kuke yin nan sai muna yin tasbihi ne ashara ashara ce kai ce wannan abin da annabi ce ya ra'asar ce ya aba abdurrahman wallahi ma ararna illa alkhair ba abin da muke nufi sai alkhairi su ce wa kan muridin bil khairi lam yusifu da yawa masu nufin alkhairi ba su same shi ba sun kauce ma hanyar samun mai alkhairi saboda damuwansu su abin da suka ga ya musu kyau ne suke yi ba abin da shi annabi ce a yi ba kuma an aiko shi ne don mu bi shi don mu yi koyi da shi wannan gargaɗi ne mai girma in muna so mu amsa tambayoyin kabari to wannan yana da ɗaya da cikin sharadi karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga musulmi fali hazari da zai ne kalifun an aure su shi kun fi san wasu ibahun azabun alim na yi misali a jiya wani sahabi shi musulmi ne yana musulmi annan da ya sujjada sai ya yin sujjada da ƙarshe mutu ne hafu da ƙarshe mutu kafiri wannan da ba musulmi ba aka yi sujjada shi ba yi sujjada ba ba kafiri ba ne ba umurce shi ba a lokacin ce amma kuma daga baya sai musulunta sai zama duk inda ya ji wannan kayan an karanta da sai ya sujada ya nuna musulmi ya saba wa umarnin Allah ko na annabi ya fi hatsari shine za a iya jarrabarsa da wani abu wata fitina shine fa lazar lazi na qalbun an amrihi an tusibun fitnatun wa tusibun azabun alim kuma ya yasara addinin nan ba tamanni ne, ko magana da baki dabbaka shi ne ake yi da yawa wannan shine babban abin da ya kamata mu kula da shi shine amfanin zuwa makaranta shine amfanin karatun qur'ani shine amfanin karatun hadisi bari mu jila mu ji maganar sa'adi akan wala qad yasanna al-qur'ana li dhikr yadda yi bayani akan al-qur'ani imam musa ya tafsirin sa ina da kyau mu dinga tadabbur ya fala tadabburuna al-qur'an am ala qulubina asaruha haka Allah ya fara هو لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واضح قلنا الله ولك سكيه لا تدموا to wan kamar qamar dai wato tashin kiyama ta kusa daga cikin alamun ta wan shaqqal wata ta me ta tsaje wannan ya faru tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin manyan alamun tashin kiyama in shiqa qamar tsajewan me wata to ya samu ya faru sai ya dubu ya ta. <laughs> shekara dubu ya faru Allah ya gaya mana nan wani shaka shi ya sa kawo shafi ilimabi wata ta riga ta tsage ba za ta tsage ba ne a'a ta riga ta tsage wani shakkar abu to nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a wani. wannan dai yana mana wato jahannama in aka cike ta a duniya nan sai ce wato fa innahu qad zakara lana annabi sallallahu alaihi wannan hadisi da muke karantawa da yake duniya ta kusa tafiya kuma za a koma gidan da babu wucewa yake lallai wannan wato akwai wani dutse da aka jefa shi a bakin jahannama fa ya yana gangarawa zai kai ƙarshe a cikin jahannama in sab'ina aman ma yurku laha qa'ara shekara saba'in bai kai ƙarshen inda zai yi zauna ba ku dube da abin ke da saurin aka jefo yi daga sama cikin minti da zai gabe to a wutan jahannama ƙahar zurfin aka jefa dutse shekara saba'in bai kai rashin jahannama ba aka nan sanatun na fara da ce wannan hadisi ce wallahi la tamla'unahu sai kun cika jahannama nan in ba yi hattara ba a fa'ajibtu suna mamaki abinda ya sa yake musu haka dubi shekara saba'in dutse bai kai ƙarshe ba banda kuma faɗi amma duk da haka sai mutane sun cika wannan sai eh, kuna mamaki ne sosai sifar na musu aljanna ce ita aljanna tsakanin ƙarshe da ƙarshe tafiyar shekara saba'in ne shi ma kofa kawai na shiga aljanna ta nan shi halittun Allah suna da mai fiye da yadda mutum yake tunaninsu girmansu wannan ke nan. wani shakkal kamar sai an sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a nan a hadisi yana da tsawo sai ce fi yana alaihi yawmun akwai ranar da ita wata na din yini zai zo mata qadirun min al-tihani wato ta cika ta matse saboda cika shine a menene ma za a tambayi jahannama alim talati wa taqulu hal min mazid shine wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta fadin Allah wan shaqqa al-qamar qad kana hadha fi zaman fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in shaqqa al-qamar ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fil ahadithi al-mutawatira bil asanid as-sahiha ya tabbata hadisai mutawatirai ingantattu kuma ce hadisi mutawatiri hadisi ga mai sunanci wato jama'a jama'a na hadisi na sabai sun ruwai toshi jama'a na tabi'ai sun ruwai toshi jama'a jama'a na tabi'ut tabi'ina sun ruwaito toshi jama'a na waɗanda suke da yanzu zuwan inda ya riwaya akwai hanyar riwaya akwai kuma rubutu misali kamar buhari shi musannif ne kamar su muslim musannif ne akwai ruwa wanda su buhari ke haddasa na wani to shi ma ta kenan an wani to ina su ne ruwa wanda su suna bin isnadi ne to kowane gaba mutum sun fi goma sha da suka ruwa ruwaito hadisi har zuwa gaban sahabbai shine hadisi mutawatir hadisi mashhur shi kuma wanda ya kowa ya san shi wanda ya shahara ake kiransa al-mashhur zai iya hadisi ya shahara amma bai inganta ba shine malamin suke akwai malami da rubuta littafi mashtahara alal alfinati wala lam ya in ya inganta ga harshe kowa ya san shi amma kuma bai inganta ba kamar hadisi ake hubbul wadana min al iman ko son kasa ko son yana daga cikin imani kowa ya san wannan hadisi amma ya inganta ne a hadisi mai shahararre to shahara daban inganta kuma daban to aka ce hadisi mutawatir to shi ba ma a kallon a gawai hanyarsa ko a'a ya inganta kamar yanzu mu da muka taru a nan mu fita mu samu wani mutum dukkan mu ba shi labari iri guda ce yau kemiran nan ta yi wani abun mamaki muna kallon kemiran nan kawai sai muka gano zariya daga kemiran nan wannan ya faɗa wancan ya faɗa wannan ya faɗa sai ce a'a hadisi ya zama mai mutawatir dukkan mu ba za mu taru mu yi dariya ba haka kawai mai maslaha mu ta dukkan munan mai dare to haka abun yake ne jikin tawatur ke ta malamai na ce tawatur in ya cika sharrudan to ba shi kenan hadisi ne zartacce akwai sharuɗa na mutawatir guda hudu da malamai suke kawo a hadisi kafin hadisi ya zama mutawatir an gane wannan na daga cikin na farko suke cewa an yarwihi jama'atun mustafibatun mutane da yawa jam'un kafirun su ya toshe sannan ya sahilu al'adatu tawafuhum wa tawafuhum alal kabiri ya zama al'ada ya kore waɗannan mutanen su taru akan ƙarya dukkan su duka irin waɗannan haka haka har su guda hudu to in hadisi ya ce ya zama tawakiri to ba a bukatar isnadin su sai an nemi wani mai matsayin tawani mai halin tawani tawakiri kawai ya isa to hadisai mutawatira faqad thabata fi sahihi fi sahihi an ibn mas'ud annahu qala khamsun kadma mabaina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda biyar da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani cewa alamu ta tashi alqiyama sun ga masu wuce tun a zamanin su na farko sai ce ar-rum alif lam mim gulibatir rum wannan magana Allah ya ya riga ya wuce wad-dukhan hayaki ce akwai ranar da sama za ta kasance mai wahiya dukhani ko akwai suratul ma musamman suratul dukhan ko ya riga ya wuce cima wallizam inda ala cewa kana lizaman ya riga ya wuce walfatasha yau ma nafishin fatashatar kubura ya riga ya wuce cima walkamar ita tarabatin sa'at wani shakal Gamar, suna ɗin duka sun riga su wuce kaga dukansu alamu ne na mai tashin alƙiyama hamsin kenan katima bayyana sun wuce kenan wa haza amru muttafaqun alaihi bainal ulama wannan al'amarin duka malamai sun ittifaki akan su akan cewa sun riga su wuce kuma alamu ne na mai tashin alkiyama annan in shiga alqamar kecewan ko kuma tsagewan watan qad a fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya auku a zamanin annabi wa annahu kana ihda almu'jizati albahira ya daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam manya manya da kafirai suka ce in dai kai annabi ne ka sa wata ta tsage kuma sai ya yi haka ɗin watan sai suka ga ɗaya ta ɓangare haka na dutse ya kuma ɓangare haka na dutse sai ce annabi ya yi ma mutane sihiri kuma <laughs> su suka nema fa aka yin sai suka sake dawowa kuma eh ya sihirce mutane sai aka kira wasu mutane daga wasu wuri wanda ba a aka je aka tambaye su ranar za kun ga wata ya zage sai mun gani sai zana ce ba sihiri ba ne idan sihiri ai akan kawai zai tsaya suka gano ba sihiri ba ne shi ne suka tarabatin nasu da shakkar kamar wa iya rau ayatan yi urisu sai su kawo da kai bayan sun ga aya su suka neme ta wa ya ƙulu ka gani sihirin mustamir ka ce wannan ai sihiri ne Wani ina gani za mu tsaya lokaci ai insha Allah za mu tsaya a nan za mu tashi wa iya rau ayatan yi urisu a wannan akwai hadisai da yawa da suka yi bayani a kafin da shafi tsagewa wata abin da ya faru waɗanda suka ce a yi ɗin bayan an yi me ya sakamakon da aka samu akwai hadisai da yawa da malamai suke kawo a ƙarƙashin wannan ayan domin a tabbatar abin da ya faru ya riga ya faru kuma ya haɗe ma ya faru hadisai ingantattu na'am na'am amin amin yana hudu ba Na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, oke ka ce a zarafin na'am kaga yana nuna mana wani ƙarfin biyayya shi yasa suke samun nasara a inda suka sa gaba ba sa saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasa ko da wasa to haka ya kamata mu ma mu zama idan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin muke sai idan kuma da baki kawai sai mu yi kai